بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin yan itace a cikin garin mubi domin tunatar da ‘yan uwa mata muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da za mu ji to insha Allah za mu yi nasiha ta kaice sannan mu amsa tambayoyin daga an raba takardu da yawa wataƙila amsa tambayoyin zai yi fa'ida kwarai da gaske ah, abin da zan yi magana a kansa shine wato shaitan da kuma makircinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitti halittu guda uku masu rai muhimmai akwai mala'iku akwai mutane akwai kuma shaitanu waɗannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ta bayanin su a cikin alkur'ani su dai mala'iku ubangiji ta'ala ya halicce su da hasken mutane Allah halicce su ko ya halicci babansu da taɓo su kuma aljani ubangiji ta Allah halicce su da wuta kamar inda ya tabbata a hadisi ingantacce hadisin da imam muslim ya ruwaito manzo Allah ta mana cewa khuliqatil mala'ikatu min nuri wa khuliqa al min marijin min narin wa khuliqa adamu ma wusifa lakum an halicci mala'iku daga haske sannan aka halicci. aljani daga wuta sannan aka rike annabi adam daga abin da aka siffanta muku shine yunku su mala'iku da ubangiji ta'ala ya halicce su ya halicce su ne da kalman kun ku kasance kuma da haske ya halicce su kuma ba sa haifuwa ba sa aure da me suke karuwa suna karuwa da kun kasance kuma sojoji ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda babu wanda ya san adadin su sai Allah kamar yadda ubangiji ta alaci wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san Ubangijin ka sai shi sannan kuma ya halitte su da fukafukai alhamdulillah fadiri samawati wal ardi ja'i malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba wasu kuke biyu wasu uku wasu hudu wasu har kuke dari wasu har dari shida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga mala'ika Jibrilu a bisa suwarsa ta mala'ika yana da kukuke guda ɗari shida kuma kowane kukuke ɗaya a girman sa ya kai tsakanin sama da ƙasa Allah ta'ala ba su girman halitta ta yadda mala'ika ɗaya zai iya ciki ɓangare gaba ɗayansa ya daga shi sama ya kifar da shi kamar yadda mala'ika biyu yi wa wato alƙariyar annabi dubu da suka ke masa sannan mala'ikan mutuwa kwaya ɗaya ne shi yake ɗaukar rai kuma duk duniyar nan shi ne mai ɗaukar rai to a numan yake abin nan a mubi yake ko a jimeta ko a kano ko a lagos amsa shi ne a ko'ina yana nan saboda duniyar gaba ɗayanta kamar tire ne ko plate a gaban mai cin abinci a wajen saboda girmansa yana iya ɗaukar ran a ko'ina gaba ɗaya mutanen suna gabansa baya ganin wato ainihin faɗinsu ko wani abu saboda girmansa wannan mala'ikun su mala'ika jibrilu akwai ido akwai Israfi, akwai mala'ikan da yake ɗaukar rai shine malakul maut akwai mala'ikan da ke tsaron aljanna shine maliku akwai kuma mala'ika da ke tsaron aljanna a eh, tsaron mai tsaron wuta maliku mai tsaron aljanna ridwan wannan mala'ikun duka ubangiji ta ala ya halitte su akan yi masa da'a ne wato su ba su san sakon Allah ba ba ya sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba ta saba wa Allah abin da yake su yi suna yi abin da yake su bari suna bari da mala'ika zai kokari ma ya saba wa Allah da zai iya ba saboda Allah ya halitta shi shi ba mai sabon Allah ba kullum kan yi wa Allah ta'ala da'a yi. to wayannan su ne jakadun Allah subhanahu ta'ala da sojojinsa da wayanda wato suke kula da ruwa da wanda suke kula da da ciki da sauransu to halitta ta biyu su ne mutane wanda farkonsu annabi adam alaihi salatu wassalam annabi adam shine kakan mutane gaba daya Allah ta'ala ya kaddara zai halitte shi kuma zai halitte shi da yunku wato shi ne taɓo daga nan kuma sai ya zama jini da tsoka da kashi amma da kalman kun kasance lokacin da Allah ta'ala zai halitti annabi adam ya gaya wa mala'iku ce zan halitti mutum in yi Khaliƙun basharan sai mala'iku suka ce ya za ka halicci wanda zai zo ya barna a bayan ƙasa ya zo ya dinga zuba jini Allah ya sanar da su cewa ɗan adam zai yi barna a bayan ƙasa zai saba wa ubangiji su bani ala in ya zo sannan kuma zai zuba jini da su kuma mala'iku ba su san saƙon Allah ba suna tsarkake Allah ta'ala dare da rana suna tabbihi, suna sallah suna dukkan ibadan da ubangiji ta'ala yake so sai Allah ta'ala ya ce akwai abun da ya sani wanda su ba su sani amma su mutane sun ɗauko alkawarin da su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba za su saba masa ba za su yi addinin musulunci ko haka ya ɗauki alkawari sun yana adamu zarri ko mutum ya sani ko bai sani ba zai iya mantawa amma Allah ta'ala kuma ya turo manzanni su tina mana yanzu abubuwan da mutum ya yana yaro yana jinjiri sai dai uwarsa ta gaya masa ko bayan ma dan yi wayo kaɗan sai dai daga baya a tina masa a gaya masa yayi zai iya sani wato na kuma kafin mutum ya zo duniya wannan amanan dan adam ya ɗauke ta amma kuma ba kowa ne yake iya rike wannan amanan ba Allah subhanahu ta'ala ya ce inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Ubangiji ta ala ce mun kallata amana wa sammai da ƙarfi shi addini da duwatsu ko za su iya rike ko za a iya ɗora musu riko da addini in sun rike shi su shiga aljanna idan ko basu rike shi mai kyau ba su tafi wuta dukkanin su sake ba za su iya ba zai a yadda suke ba umarni ba hannu amma ɗan adam sai ɗauki alkawarin cewa zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yake shi ya yi da su sun ji tsoro shi kuma yake ya ɗauka sai ka Allah ta ce ɗan adam mai yawan jahilci ne mai yawan zalunta kansa ne to da ya ɗauko wannan alƙawari sai jahilci alƙawari na cewa in ya zo duniya ka bauta kawai zai yi zai bauta wa ubangiji ta ala shi kaɗai kuma sai yake zaluntan kansa baya ibadan yadda ta dace Allah ta'ala zai tambaye shi a kan wannan shi sa mala'iku suka ce ya za ka halicci wanda zai zo barna a bayan ƙasa ya dinga jini? amma idan ɗan adam ya zama mai riko da addininsa ai yana da daraja a wajen Allah subhanahu wataala Allah ta'ala zai masa kyakkyawan sakamakon ranar alkiyama wannan kokari ne sai aljani wanda ubangiji ta ala halittar su da wuta daga jin cewa an halitti halitta da wuta kaga halitta ne mai zafi halitta ne mai matsala to Allah ta'ala ya fara halittar iblis ne shugaban aljanin gaba daya wanda kuma shake cewa shaytan shaytan kuma su ne abin nan su sune mara da jin wato aljani masu taurin kai su ake cewa shaytanu wanda suke da taurin kai wanda an ce su yi ba za su yi ba ku bari ba za ku bari ba amma aljani waɗanda suke wa Allah ta'ala biyayya masu sallah masu azumi wanda ba sa cutar da ɗan adam wanda ba a ce musu shaidanu ana ce musu jinnu su ne aljani kawai to iblis shi kangararren aljani ne kuma shi ne kakan aljani to Allah ta'ala sai yake wa mala'iku zan halicci mutum shine annabi adam idan na halicce shi na busa masa rai ko faɗi ko masa sujada. Yake nan aka halicci annabi adam aka busa masa rai Allah ta'ala ya ce mala'iku su yi masa sujada kuma tare da mala'ikun akwai iblisu abul jini, baban addani yake nan duk sauran mala'iku suka yi sujjada amma ibilis ya ce ba zai yi ba Wai kunna lil mala'ikati sujudu li adam fa sajadu illa iblis aba wa istakbara wa kana min al-kafirin to da haka duk sauran suka ki ai sauran suka yi su mala'iku duka suka yi amma ibilis sai ce shi ba zai yi ba saboda haka sai kafurce ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ne wasu suke cewa ai shi ma iblis din mala'ika ne saboda Allah ya ce mun cewa mala'iku su yi sujjada duka suka yi sai iblis bai yi ba suka ce to iblis ma mala'ika ne ko kuma da da da da abin nan shi ma da haka halitti aka ce a'a yana dai zaune a cikin mala'iku ne amma ba mala'ika ba ne saboda akwai aji da take cewa illa iblis kana min al-jinni wa fasaka an amri rabbi sai iblis ya kasance daga cikin aljani shi kuma bai sujjadan ba ya bauɗewa umarnin ubangiji su subhanahu wata'ala wannan kangare wanda shaidan yi iblis ya yi wa annabi adamu sujjada da umarnin Allah su subhanahu wata'ala wannan shi ne sobin da ya sa ubangiji ta Ala ya kore shi sannan ya tsine masa ko da kai ce fita daga aljanna fakar min hafa inna karajin wa inna alaika la'anati ila yawmin din ko da ka aka kore shi daga aljanna sannan kuma aka tsine masa wani ita ala ya tsine masa tun da Allah ta'ala ya tsine masa to daga nan kuma sai ce sai ya ɓadda bayin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɓatar da annabi sai ya batar da adam da 'ya'yansa ko za ka ɗauki wannan alkawari ya ce uku yanna kuma ajma'i illa ibada ka min kuma mutlafi ya ce zan ɓatar da bayinka gaba ɗaya sai dai da ka kubuta Allah ta'ala kuma ya ce amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'i in ko kai haka zan cika wuta wutar jahannama da kai da waɗanda suka bi ka gaba ɗaya wata yake fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa am aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin yace tunda ka tsine mini Iblis Allah ya tsine masa ya la'ance shi to da haka zai je zauna kan tafarki madaidaici ya hana bayin Allah bi mutane yace zai zo musu ta gaban su da bayan su da daman su da hagun din su yace ba za ka same su masu godiya wa Allah subhanahu wataala mafi yawancin su ba za su gode maka to shi shedan ya da yi da ya fara da annabi adam alaihi salatu wassalam ubangiji ta ala ba ne ta annabi adam ya haifi hawa matarsa suka yi aure sannan sai aka aje su a aljanna su ci duk abin da suke so a gidan aljanna abubuwa na jin daɗi kala-kala wanda ma ba za a iya nisa su ba amma aka ce sai dai wannan bishiyan kada ku ci illa hadin shajarata dan da wannan bishiyan idan kun ci ko kun saba wa Allah kuma bishiya ne kwaya ɗaya amma sai hankalinsu yana kan bishiyan sai shi ɗin ya samu ƙofa sai ya zo ya same su ya ce musu wannan bishiyan fa ita ne wanda in kun ci za ku dawwama a aljanna kuma za ku samu mulkin da ba zai ƙare ba saboda haka ina muku nasiha ku ci wannan bishiyar shikenan ya tarar rashin su ya tarar rashin su ya tarar rashin su akan sai sun ci wannan bishiyar musu ci ba a ƙarshe ya rantse musu wa ƙasama kuma inni da kuma da minan nasu ya rantse da Allah ya ce wallahi nasiha nake musu daga nan sai suka ci wannan itacen yanzu idan mutum yana da yana da kwaɗayin abinci yana jin yunwa aka ce da za a kawo kwano guda goma kowanne sai a buɗe shi a buɗe guda tara sai a bar guda ɗaya ba a buɗe shi ba da zai zama duk hankalin sai yana kan wanda ba a buɗe nan wato wani abu wanda ya fi na guda tara nan to ne da aka ce kasu ci ɗan itacen kuma hankalin su sai tafi zuwa da itacen to shedan ya ruɗe su Ya ce su ci wannan ɗan itacen idan suka ci za su dawwama a janna sannan kuma za su samu mulkin da zai ba mulkin da zai tsofa ba shi kenan kawai sai suka ci amma wa ba da shawarar a ce hawa'u matar annabi adam a alaihi salatu wasu ta zo a hadisi da hawa uba ta ha'inci annabi adam ba ba matar da za ta ha'inci mijinta sau da haka sai ta ce mu ci mana kawai mu ci saboda abin da shi yake hangowa ita ba ta hangowa wannan ya sa da yawa a wanda matan matansu suke ɓadda su matansu su sa su dinga abubuwa waɗanda suke ba na daidai ba mata suna haɗa mutum faɗa da mamansa ko da babansa ko da 'yan uwansa wata mamaye komai ta cin ita kaɗai ne kawai ba ta jama ‘yan uwansa su ji daɗi ba daga nan su kuma in sun fahimci cewa ita ce take hana dan uwansu ya dinga kyautata musu sai su dinga zaba da ita ba je a dako abin zai dawo kanta lokacin da wata wanda take kyautata wa iyayen miji idan mijinta ya ce zai sake ta maman za ta ce baka isa ba baka isan ka ba ko ita kuma maman ne take umarni ta da wance sake wanci to abubuwa da yawa suna faruwa wanda za a samu mata ita ta loba miji ya je wannan aiki muhim sun ci ɗan itace daga nan tufafinsu ya dinga zuba a ƙasa su dinga bayyana tsiraicinsu ya bayyana suka ɗauko ɗan abin nan ganye suna ta ainihin ɓoye tsiraicinsu Allah ta'ala ya ce ban hana ku ku ci wannan itacen ba ban ce muku shaidan makiyinku ba ne? to sun manta shi ne Allah ta'ala ya ce to shi kenan ku sauka ku fita daga aljanna ku zo duniya ku rayu ku zo duniya ku rayu abin nan a aljanna ba wahala ba tsiranci ba ninwa ba komai amma a duniya kuma akwai wahala to shi ne aka saukar da annabi adam da hawa'u daga aljanna suka shigo duniya shi ne suka yi duniya su su ne mu ne wa'annan kenan yanzu ba don annabi adam ya fito daga aljanna ba ya yi laifi an fi da shi daga aljanna ba yanzu dukkan mu muna cikin aljanna ya duk zuriyarsa gaba ɗaya a aljanna za a halice su kama la kaddara za a yi haka wannan annabi adam ya yi laifi amma lokacin da ya wannan din a lokacin shi ba annabi ba ne domin annabawa ba sa sabawa Allah subhanahu wa ta'ala Nan daga ba da ya tuba ya gane kuskurensa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ta karbi tubansa sannan ya bashi annabta ko za ka sai zama annabin Allah to shi ta a yanzu ba a zargin annabi Adam akan cin dan itacen da yayi duk mutumin da ya laifi sai ya tuba ba za ka zo daga ba kana aibanta shi da wannan laifin ba kowane iri don kai haka baka masa adalci ba shi yasa annabi adam da annabi musa sun ɗan tattauna tsakanin su kamar yadda manzala ta suna ake mana annabi annabi musa ya ce wa annabi adam ne ka fi da mu daga aljanna kai kai sau bin fitan mu daga aljanna sai ka je ka ci ɗan itace sai annabi adam ya ce za ka zarge ni akan abin da Allah ta'ala ya kaddara Allah ya riga kaddara sai ya faru sai annabi musa ya rasa yadda zai ce masa don bai iske ce ba kaddaran Allah wai saboda fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa annabi adam sai kure annabi musa alaihi salatu wassalam to da Allah ta'ala ya kori shaidan ya tsine masa annabi adam kuma ya fito nan duniya yayi yake yin zuriyarsa Ko sai Allah ta'ala ya ce wa annabi adam wannan mutumin makiyin ku ne kar ku bi shi kuma ya ce wa 'ya'yan annabi adam inna shaytana lakum aduwwun attakhiluhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id shaytan makiyin ku ne ku rike shi a matsayin maki makiyin ku ne ku rike shi a matsayin maki kuma yana kiran jama'a ka ne don su zama yan wuta to baka da makiyin da ya fidda kai daga aljanna wanda ya fidda kai daga aljanna ka da makiyin da ya fi ne haka da shi waye fitan mu daga aljanna shaytan haka da makiyin da yake kokarin ya hana ka komawa aljanna da ka fito ba mai kokarin ya ga karka tafi aljanna kamar shaitan duk inda zai biya toshe kamar yadda yake da aka udanna lahum siratakal mustaqim zan je in zauna akan hanyar ka in tare akan hanyar Allah kenan ya tare ya hana kowa fita ya hana kowa wucewa je kuma zai zo musu ta gaban su ya ɓadda su ya ɓadda su ta bayan su ya ɓadda su ta dama su ya ɓadda su ta ta hagun din su so da aka yi ce mafi yawa ba za ka same su masu ibada ba ko masu kaɗe ka kawai kaga shaidan makiyinmu ne yana ta ƙoƙarin sai ya ɓadda mu ibn ya ce abu abin da sa Allah ya ta abin da Allah ke nufi da shaidan maki ne mu rike shi a matsayin maki shine mu tanadi makamai na yakin sa menene makamai na yakin shi shine imani da tsoron Allah da bautan Allah subhanahu ta'ala amma idan ba haka ba to za mu shiga tarkon shaidan tarkon shaidan suna da yawa amma a dunkule shaidan yakan maka gada sai ka zo kawo ka fada cikin shirka idan kai shirka ko ke nan ka fita daga imani gaba ɗaya shidan ne yake sa ku kuje wajen bokaye ku je ku yi asarar imani shidan ne yake sa ku kuje wajen masu tsafi domin ku haukata wata ko ku kashe wata ko makamancin wannan kuma ba wanda shi ke samun lugo a kansu a irin wannan babin ɗaya da mata yana shigo musu ta wurare diwa saboda haka wannan ba ƙaramin abu ba ne shirkawa Allah subhanahu wata'ala yana sa mutum ya bar addini ne farko duk wanda ya Allah ta'ala shirka to shi ba musulmi ba ne sannan na biyu Allah da zai gafarta mai yin shirkawa na uku kuma ba zai shiga aljanna إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وذاك دو أبن دا أكتب بك الشركة دي وكي بجيش بان كباش أبو دمي أبو دكنا أثار الإيمان كي كما ذاك تفوتا كما الله بزي غفر كامي كبا wannan tarkon shaidan ya yi wa mutane da yawa wannan tarkon wanda suke da'awan su musulmi ne suna faɗan la ilaha illallah amma kuma a lokaci guda suna zuwa wajen masu tafi da bokaye sannan kuma suna bauta wa kaburbura suna bautan wani abu ba Allah ba subhanahu wataala wanda aljannan su ma suna gaba Allah ne yake bayarwa ba wani ne yake bayarwa da mutum ya kiyayi ya kiyayi wannan sannan akwai bidiyoyi da shaidan yake nau'a mutum ya yi ya bidiya abin da babu a addini ya miyar maka shi shine addini ka je tinza ko baka da lada kuma kana saba wa ta ta'ala har da bidiyoyi na kafurki ka dauki wani a matsayin shine allanka ka dauki kowa cewa zai iya zama Allah ko kowane abu ma Allah ne duka wannan akwai shi ana nan ana karantar da shi da shaidan ne yake sa mutum wannan a matsayin shaidani إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين shedan zai ce wa ɗan adam kai kafurce kai kafurce kai ka kafurce sai ce to na da kai ni na tsoron Allah to shi yana neman mutane ne wanda za su tafi su je su shiga wuta tare don ya tabbatar shi dan wuta ne kuma da Allah ya tsine masa sai roƙi ubangiji ta ala, ba ba shi dama ya ba shi dama ya ba shi Allah ta'ala ya bashi dama haka nan dan ya zama fitina ya zama jarrabawa ga dan adam wanda ya gano ya shedan yake ya guje shi ya kaurace duk wani abu na shirka da kafirci da bidiyoyi wannan shine wanda ya ci galba akan shedan wannan shedan yana umurta mutum ya yi sabi Allah subhanahu wataala ya saka kai shirka ya saka kai bid'a wani abu ne sai ka ɗauka ibada ne ba aya ba hadisi a kansa sai ta bautan Allah sai wahala kake sha kawai ba lada bal ma alhaki kake samu kai kuma kana ɗaukan cewa ibada kake yi saboda ba wai ka bi shi ne akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma sabon Allah da nau'o'insa zina shan giya sata, caca da duk wani nau'i na sabon Allah shedan ne yake sa mutum yi shi yake zuga ka a zuciyanka yasa idan zuciyanka ta ruya maka ka saba wa Allah ta'ala to ka ce ba zan saba masa ba wa khalifin nafsa wa shaytan wa asihima wa in huma ma habaka nuka fatahi ko da ka sune suke abin da shi dan ne zai zuga ka zuciyanka kwai ta ce kai kawai shi ka dace ka ne kai duk wani nau'i na sabon Allah da rashin biyayya wa miji da nuna wa miji shi bai isa ba mijinki mai gidanki ne manzala ta sama ce da zan umarci wani wani sujjada na zan umarci wata ta mijinta sujjada wannan wa'azi kullum ana muku shi amma ta ran sai ki rikice mijin na faɗa kina faɗa kina duka masa tsawa ina cewa ba za ki yi ba wanda in yayi fushi da ke ubangiji ta ala zai fushi da ke a zo a zuga ki shaidanin shaidanin mutum kace ta zo ta ce miki ai namiji ba dan goyo bane ba za ki duk abin da yake so ki masa ina ba a yi wa miji haka shari'a kuma tana cewa duk abin da yake so ki masa matakar ba sabon Allah bane wannan duka shaidan ne je ki shiga wuta da sababin saba mijinki da kike yi je ki dinga tsinewa wanda bai cancanta tsine masa ba ki je ki ta abubuwa yanzu mata su suke halakar da mutane su kansu su ne shaidanun galibi za su haife mata su ba bi fitinatan a barra ala rijali minan nisa an wata fitina ba bayana wanda ta fi cutar da maza fiye da mata kuma da aka farkon da ake ta nannaɗawa da mata don a ɓadda mutane yana da a duniya to za ka dole mata su ji tsoron Allah to wayannan abubuwa da shaidan yake sa duk wani abun da zaki tina na sabon Allah wani abu ba daidai ba ko abu na kafirci ko shirka ko bidiyoyi ko bokaye ko tsafi ko ma mene to ki sani cewa akwai tarkon shaidan a cikin sa shaidan ne miki tarko kika je kika fada to amma ya ake yi a tsira da daga shamin shaidan ko daga tarko na shaidan abubuwa ne da yawa domin ubangiji subhanahu wataala yace mana da shedan yake zai ɓadda bayan Allah yake sai dai bayan ka wanda ka kubutar yace inna inna ibadi laysa laka alaihin sultanu illa ba aka miyar zaru Ba ka da iko akan bayina sai dai wanda ya bi ka daga cikin ba sai akwai bayan Allah da wato suke yaƙi da shaidan sannan ko su ci galba a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani daga cikin mu face akwai abokinsa shedani da yake tare da shi kusan da wannan kowa yana da shedan Ke sa a taron in kin wani abu sai a ce to abun naka ne motsa da kenan ta ne motsa sai aka ce ya rasulullah har kai kai ma kana da shedani yake yi. Eh, amma ni Allah ya taimake ni na musuluntar da shi wala ya amuri ni illa bi khairi ba murtana da komai sai da alkhairi ya ce fa ki ya musulunta nawa ya musulunta ba wanda ya sani kuma karin ne duk inda kake yana tare da kai duk inda kike shekarin ke yana tare da kai ma'ana kangararren aljani mai cewa ika za ika za kowa marasa kyau ko ya zan yi da tsira daga daga ainihin sharrin shaidan abu na farko shine addu'a shi ta komai muhimmanci shine isti'aza mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim lokacin da shaidan yake masa waswasi don Allah ta ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghu fasta'in billah idan shaidan ya riya maka ya sa maka a ranka ka saba wa Allah to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaidanu ko daga shaidan wanda yake abun nisantawa daga rahamar Allah wani mutum ya tambayi wani Ya ce yanzu idan shaidan ya zo maka ya kake yi yake ina ture shi a zuciya Ya ce in ya sake zuwa maka ya riya maka wani abu mara kyau fa sai in ture ce in ya sake fa sai ture ce to har yaushe ce za ka rabu da shi Ya ce yanzu idan ka zo wucewa a gaban mutane ka zo wucewa a gidan mutane sai karen gidan sai ya zai biyo ka yana ta haushi yana ta haushi ya za ka yi yace sai in kore shi Ita to ya sake dawa fa in kore shi ya sake dawa fa in kore shi yace to har yaushe yanzu da masu karen kai wa magana kace to Allah ko wa karen nan magana ya bar ni yanzu ka ce kai sai karen ya dawo shikenan sai ka samu hanyar ka tafi kace to haka ne shedan yana da mahalicci shine ubangiji subhanahu wataala idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman Allah ya tsare ni daga shaitan sai Allah ya tsare ka daga shaitan saboda an ce kai yaki da shi amma kuma fa baka ganin sa yanzu zaka iya yaki da wanda baka gani a ce yaki tsakanin mutane da ajabi su kuma ajabi suna suna gani mu kuma ba ma gani su ta za mu yi nasara ai baka gaishe ma bare ka buge shi shi kuma yana ganin ka innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum Allah ta zafi shaidan da jama'arsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin ku. da za ka yi kayake shi haka sai dai ka haɗa shi da Allah ko da haka ki ki yawa duk lokacin da shaidan ya sami ki wani abu na na na wasu wasi na shakka imani ki ko sabon Allah to ki ce a'udhu billahi minash shaitani rajim nemi tsarin Allah daga shaidan wanda yake wato abun jefewa ko kuma abin nisantawa daga rahmar Allah shi Allah Allah ta'ala da kansa ne ya faɗa cewa in yi sa miki wasu wasi ki nemi tsari daga ki nemi tsarin Allah daga gare shi wannan shi ne abu na farko shi sa idan mutum ya fushi za su ce fushi daga shaidan ne da haka abin da ya kamata ya ce udu billahi minash shaitanir rajim Don ba abin da zai biyo bayan fushin ba a san ne ba sannan idan har fushin bai tsaya ba ya je ya alwala saboda ai ɗan da wuta aka halitta shi shi kuma ruwa yana kashe wuta kuma sai je alwala shi kenan sai je ya huce ne huce bai je wanka duk jikinsa gaba daya ya kashe wutar shedan to bayan wannan daga cikin maganin shaidan akwai karanta kulhuwallahu da falaki da nasi kulhuwallahu da falaki da nasi ana ce musu al-mu'awwizat masu tsare mutum na tabbata manzala ta sama yana karantawa yana karantar da su yana karanta su ya tofa a jikinsa a lokacin da zai bacci yakan haɗa kamar yadda Aisha ta ce ya haɗa tafin sa aka karanta qul huwallahu uku ya tofa falaki uku ya tofa nasi uku ya tofa sai shafa a sa gaba ta sannan sai ya sake yi hasa uku saboda haka wannan maganin shaidanu ne maganin kuma aljani ne maganin aljani ya shiga jikin mutum ne kuma sannan bayan wannan akwai karanta ayatul kursi wanda maza sama yake idan mutum ya rufe ɗakinsa ya karanta ayatul kursi ya rufe ɗakinsa shedan ba zai iya buɗewa ba ko ya karanta a rufe gidansa shedan ba zai iya buɗewa ba eh, abu huraira an bashi gadin wani abinci wanda yake na na baitul mal sai shaidan ya zo ya ce masa ya ce ya ce shi ya zo a tsoron mutum shi wallahi bai da abinci da zai ci a gidansa ga Allah ya taimake shi a sai zai sata ya shi abincin sai sai ma sai sai abun nan abu ne ya kama shi sai ce wallahi ba da abu da zai ci a gidansa ne shi fakiri ne ga Allah ya taimaka ya bar shi ya dale shi sai zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa yana zuwa ma yace ya kai da mutumin kadiya amma tawayi an ga masa yace ga yayin ya ga me yace ƙarya yake amma zai dawo washe gari ma ya sake dawa nan ma ya ta roƙonsa bayan ya yi cika kayan ya ta roƙonsa aka bar shi har daga baya sake dawa ya ce yanzu kan kai na kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah karka kai ni zan ka wata fa'ida shi menene yace ka dinga karanta ayatul kursi in ka zo kwanciya idan kai wannan shedan bai isa ya zo wurin ka ba sai je ga manzon Allah ya ce ga abinda wannan mutumin ya gaya mini shedan ya gaya mini daga abin da ya gaya mini sai ya ce ka zama ka huwa sa sadaka ka huwa ka zo ya ce gaskiya ya maka amma makaryaci ne shaidan ne ka zama yake zuwa wurin kannan shaidan ne ya yi gaskiya da ya ce ƙatil kwaso tana maganin shaidanu amma kuma karya yake kama kuma shi ne yawan karya ne ba komi ne ya faɗa za a yadda da shi to shi ma karanta atul kursu yana maganin shedanu haka nan istighfari wato neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala kullum ki zama cikin istighfari astaghfirullah astaghfirullah me yasa saboda zunuban mutum su suke sa dan ya galba a kansa laifuffukan mutum wanda shedan ya galba a kansa yana da zanubai ne me maganin zunubi shine neman gafaran ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda manzo sama da kansa yana istighfari sau 100 a yini tare da ba da laifi ko da ka asara astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah wa atubu ilayhi ko kai da istighfari idan kina yin wannan kin fi arfin shedan saboda ai dama Allah ta'ala ya ce bai da wato ainihin sultani bai da iko akan mumine bayin Allah sai dai wa'inda suka bi shi daga cikin bataku so ka haka in ki kullun kina tuba daga laifukan ki kina istighfari to kin yi maganin shaytan sannan abu na gaba idan mai yawan zikiri mai yawan ambaton Allah saboda duk inda ake ambaton Allah dan ba zuwa wajen da kowane nau'i irin na zikiri ko astaghfirullah mu ci wani aje wanda ba shi wani saboda haka duk wanda yake ambaton Allah to shaidan yana gudu masa duk wanda yake yawan ambaton Allah yanzu da muke zo cin abinci an ce sai bismillahi Laha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika ai bismillah in zaka ci abinci ka ci da damanka ka ci gabanka to me yasa zaka yi bismillah saboda ka kori shedan idan baka yi bismillah ba to za ku ci abinci tare da shedan amma kina cewa bismillahi buɗe a ce domin alkannas ne yana ɗan ɓuya ne haka gefe in kin ce bismillah kenan sai ka ko za ka shiga bismillah domin za a shiga ban da ake wa bismillah Allahumma jannibna shaitana, wa jannibi shaitana mara razaq abun nan ba shi ka sai wa bismillah ya inni a'udhu mai min khubuthi wal khaba'ith ce bismillah sannan ya Allah ina neman tsarinka daga shaitanu maza da shaitanu mata ya al-khubuz wal khaba'ith to bismillah nan da kika yi to in kori shaitan haka idan mutum zai sadu da iyalinsa bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana bismillah nan an kori shaitan kenan to duk mai ammaton Allah shaitan baya tare da shi kawai bismillah kawai astaghfirullah لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير إذا متنا يتكاني ده الله ما نبيتي أو إيه كيلو subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da kuma yana wani ya zo ya tambayi manzo kuma ya ce ya rasulullahi abubuwa na shari'a suna dewa wanne zai rike la ya zalu lisanu qarataban min dhikrillah Harshen ka karya gushe yana danye daga ambaton Allah saboda haka ambaton Allah da kake yi to ka kori shaydan ne shaydan baya so nisanta ma yake yi shi saboda haka in kina yawan zikiri ya shi ɗaya yana nisantan ki to haka nan idan kina yawan karatun alƙur'ani nan ma kina koran shaidan ne Ya sa aka ce in wai za karata alƙur'ani bai na labi na labi na yu'minuna bil akhirati hijaban ko saboda haka idan mutum yana karanta alkur'ani Allah ya sa masa kariya daga waɗanda ba su yi imani ba shaidanu ba su yi imani ba saboda haka kariya ne karatun alkur'ani ki a'udhu billahi ki karanta alqur'ani to idan mutum yana lizimtan karatun alqur'ani tsakaninsa da Allah don neman lada Allah ta'ala zai kare shi daga shaidan. Ah, to ruqiya ma da me ake ne ba da ayoyin alqur'ani ne? da su ake koran shaidanu, da su ake fitar da shaidanu aljani daga jikin mutum mutum ya zama mai yawan karatun alqur'ani idan kina zikiri kina karatun alqur'ani kina addu'o'i kina askaru saba wal masa to shedan tsoron keke? ko an ce je ka shiga bikin wani ba zai iya akwai wani a saudiya da ya rukiya ya fitar da ajiyar ya bayyana a jikin wani sai ya ce masa ya je ya shiga jikin bin ba ta wana shek bin ba zai ce ba zai iya wani an yi rikodin yin abu ai akwai wanda ya fi ƙarfin ajiyar ya fi ƙarfin shaidan saboda mai saboda addu'o'i da zikiri da yake yi da karatun alkur'ani da bin shari'a wannan shi ma shi shaidan ne ba zai ɓadda kai bai kau da kai daga tafarki madaidaiti don kai dama akan tafarki madaidaiti in gaske kuma zai nisance kama so ba zai hana wani a ce yana bautan Allah kuma aljani sun shige shi ba ba zai hana wannan ba zai iya samun wata yar gaba ne wani ɗan wuri sai amfani da dama wani da ya cutar da aljanin take a lokacin ba zikirin yake ba aljani ya shige shi ko kuma haka kawai ya zo zai faɗa da wani aljanin wanda yake ganin yana harinsa ko kuma ya zama mai tsoro domin tsoro yana sa aljani ya shiga jikin mutum yasa galibi kuke gani mata ne aljani suke shiga saboda mata sun fi maza tsoro abu kaɗan yana tsorita mata da ji gwai ɗan ya fahimci kai matsoraci ne shi kenan zai iya faɗa da kai zai iya shiganka amma ko a matan idan akwai mai taurin kai to shi ɗan tsoron ta yake aljani yana tsoron ta ba zai iya shiga jikinta yana da wuya ba yana nufin kai taurin kai ba yana nufin jaruma wanda <laughs> jaruma wanda ba ta da tsoro to shi ɗan gudun ta yake yi sannan haka nan yawaita sallah yawaita sallah yana maganin shedan dan shedan baya son ayi sallah don kai mai yawan sallah ne ke nan kafi karfin shedan ka dinga yawaita sallah magani ne na dukkan damuwoyi ولقد نعلم ya يضيق صدرك bi يقولون فاصبر بهم ربك kuma na sami انت مو da ta dame ka kuma zuwa ga sallah dinga yin sallah a dinga yin zikirin Allah wata ala. idan mutum yana yin wannan to dan yana ƙara wato ainihin nisantansa ko da haka akwai bayan Allah waɗanda suka riƙe wayannan abubuwan wanda ko da shaidan ne ya zo ya umurce su da wani abu na sabawa Allah ta'ala da su gane shi na sai su ture shaidan ne kina son ki zauna lafiya addinin ki yayi kyau rayuwar ki ta kyau alaƙan ki da mutane yayi kyau to ki zama mai yaƙan shaidan ta hanyoyin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sallah zikiri addu'o'i karatun alqur'ani istighfari da sauransu duk abubuwan da muka faɗan nan da ma ƙari a kansu sai kin yi haka za ki zama baiwar Allah ta gari wanda shaitan ma yake shakkan ki wanda sun aika cewa ma sadaka Umar fajjan illa sadaka shaitanu fajjan gaira fajji Umar in ya kama hanya shaitan kauce hanyar yake yi saboda imaninsa da jaruntakan shaitan baya bin hanyar da mutum ya ya zama jarumi ya yaƙi shedan to shedan yana tsoronsa eh, ba zai iya fada a kansa ba amma an rasa wa'annan shedan zai iya saki ki zama mai saba wa Allah subhanahu ta'ala. to zan tsaya a nan dama ina son tambayoyin ku kuma na ga tambayoyi suna da yawa wataƙila za su fi ma amfani fiye da wazuzzukan da na yi Allah ta'ala ya samu dace wa الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام wa rahmatullahi wa وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan mai tambaya da farko yake cewa Allah maka barka da zuwa wannan gari muna maka fatan alkhairi muna fatar Allah ubangiji ya mai da kai gida lafiya wannan take cewa wanda suke cewa a kasancewar iyayena ba musulmai ba ne musulunta na yi na kai kudin shekara talatin a cikin musulunci kuma na yi musu duk wata gwargwadon abin da shari'ar musulunci ta karanta na yi musu biyayya kuma na kyautata musu yadda ya kamata to amma wannan saɓanin addinin ya sa ba sa ainihin nuna jin daɗi ba sa godiya ba sa ainihin nuna kasancewa cikin farin ciki tare da ni duk abin da na yi musu wannan abin yana damuna kwarai da gaske shin malam ina neman shawara ya ya kamata ne bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah ah, wannan jarrabawa ne Allah ta'ala ya jarrabe ki da cewa za ki rike imani ki ko ya za kasancewa iyayenki ba musulmi ba shi ya sa ba sa nuna farin ciki da dukkan abin da shi musu na kyautata ba to shaitan ne yake so ya amfani da wannan dama sai ki daina kyautata musu ko kuma ya zama ba ki riko da addinin ki kamar yadda su ba sa son haka ko da haka abin da za ki yi shawara shi ne ki ci gaba da haƙuri ki ci gaba da kyautata musu kuma ki ci gaba da riko da addinin ki ki cire wannan haushin a zuciyanki domin dama ɗabi'a ne tun da addinin ku ba ɗaya bane ba abun da za ki faranta musu rai da shi sai ki dawo zuwa ga addini wannan kuma kin ga ba zai yi wasu da kin riga kin gane gaskiya kin yi imani ba ba ku yi imani ba Allah subhanahu wa ta'ala sannan ki ki ci gaba da kyautata musu kuma kar ki ce ba za ki kyautata musu ba domin shari'a ta musulunci ta yi umarni a kyautata iyaye ko da ba musulmi ba ne ko ba musulmi ne suna da haƙƙin a kyautata musu amma in sun ce ki je ki shirka ko ki yi ta ki bar musulunci wannan ba za ki musu biyayya a kan wannan ba da haka shawarar da zan baki shine ki yi haƙuri kuma za ki samu ladan wannan musguna miki da suke yi rashin nuna farin ciki a bisa kyautatawa da kike musu wannan shi ma wani ƙarin lada ne kar ya dame ki a zuciyanki ki ci gaba da abin da kike kirko da addinin ki muna fata ubangiji ta Allah ya kai ki kan addinin wannan take cewa malam a na sha azumi na kudin shekara goma kasancewar ba da lafiya allin ina da ciwon koda to amma yanzu an min aiki na samu sauki yanzu an min sauki an min aiki na samu sauki to ya zan ci malam sai na rama azumin ne ko kuma zan ke cewa to kuskuren da ake shi ne dama idan mutum ba da lafiya ba a gaggawa a ce ciyar sai idan an fita tsammanin warkewansa daga wannan rashin lafiya to tun da dama akwai tsammanin za ki warke ai biyan ne ya zama wajibi a kai yanzu da kika warke za ki biya wannan azumi sai ki biya a hankali a hankali har ki karisa wato biyan wannan azumi ina ji kamar shi ne tambayan ba ah. wannan take cewa malam a ah, yaro ne ya saki matar babansa take uku kasancewar babun baya da lafiya baya ma magana mene ne hukuncin wannan wannan wasan yara ke yawa ai baban ma bare ta tafi matar dan ba matuƙar ya bala ballanta na kuma a ce wai yaro ya tafi matar ba wannan ba daidai bane wannan wasan yara akai yi nan a matsayin matar matarsa kuma in ya rasu ko da ba magana idan ya rasu za ta yi ta kaba kuma za ta ci gado yawa sai dai idan ita take neman sakin sai ta tafi wajen alƙali zai ta kai ƙara ta ce to ita fa ta gari da jira ba za ta iya jira ba za ta je tana son aure to alƙali sai ya riba aure ya rubuta takarda in ta gama inda ta je ta yi aure amma ba ɗansa ba kan ko shi ya sake ko alƙali ya sake maka to da haka wannan wasan yara ne aka yi ba saki ba ne suna nan a nan. wanda ke cewa a ah, malam na kasance ina sai da kunun zaki da tsohon rodo to na kasance da ina sa sukari irin mayar siga din nan a ciki to amma daga baya na ji an ce haramun ne sai na bar sakawa to ya matsayin wanda da na saka a baya to ai ce haramun ne ni me ne ma ni siga ne malam haramun ne ma to me ne ma siga ba abu mai dan zakin na wanda ake sawa ban sani ba ko yana cutarwa na so wani baya so wanda baya so kar ya sai kunun zaki ko wani don yi yawa yana cutarwa to in dai har yana cutarwa bai kamata ki saka kenan idan har ya zama na shuga ake sawa ya kuma sai ka sa mayin shuga kuma yana cutarwa kin ga kin arbush amma ni na sani in an sa ya yawan daga dandanawa wanda ya sani zai gane zai gane fa wannan ba shuga bane zai ji shi wani iri tun da dai an miki nasiha watakila ya zama albushin tun da mutane ba sa son sa ki sa musu abin da suke so shine shuga idan shuga ya yi tsada sai ki ƙara farashin kunun zakin ki shi ma ya yi tsada ya cikata eh, eh, wannan tsadan ko kuma ki ƙara samun riba wanda zai cike miki gurbin ƙarin da aka yi na ainihin shuga ko da haka bai kamata ki sa mayan shiga ba wanda kika yi a da kuma ba ki sani ba Allah ta'ala zai gafarta miki insha Allah wannan ko tambayar ta malam akan rabon kwana ne tsakanin mutumin da yake da fiye da mace daya ce malam mutum idan ya yi tafiya idan ya dawo eh, idan ya yi tafiya ya rage masa rabon kwana daya a daki na idan ya dawo malam zai fara daga abin zai yi ne wato ita mace ce ta yi tafiya ba mijin ba ya zama sauran kwana ɗaya ɗakin da sai ta yi tafiya idan ta dawo zai dora mata zai cike mata kwanakinta ne kafin ya ci gaba da can ko kuma a kawai da iya dawo zai tafi abin shi yadda lissafin shi ke ai ba a ramuwan kwana tun da ke kika yi tafiya ake kika sarari da haƙƙi idan shi ne ya yi tafiya kwana biyu yake muku sai miki kwana ɗaya sai tafiya in ya dawo sai ya cika ta miki kwana ɗaya ki kafin ya tafi wajen yarwar amma miki kwana ɗaya sai kika yi tafiya kenan yanzu kwana ɗaya ki ya ne ya karya ya kin je kin yi kwana uku ko kin yi sati kika dawo to in kin dawo iya kwana biyu za a miki bara a ce a kika ta miki wancan kwana ɗaya ba ko kin yi tafiya kin yi wata uku yanzu sai a zo a je safa sai kin yi sai ya yi wata ɗaya da rabi a ɗakin ki kafin ya tafi ɗakin ki sai ya rama miki kwana abin nan wata ɗaya da rabi ba zai yi ba to da haka in ke kika yi tafiya to haƙƙin kwana ya faɗi yadda kika dawo sabon lissafi ne babu maganar ramuwa amma in shi ya yi tafiya ya yi kwana ɗaya a nan ya yi tafiya don ya dawo ya cika kaɗan in kuma ya miki kwana biyu ya yi tafiya duran da ya dawo ɗakin ya uwarki zai tafi wannan shine ka'ida na rabon kwana bala wannan ma ta kusa ta yi kama da wancan amma ita mijin ce yana yawan tafiye tafiye kuma yana lissafin shi akan girki yakan tafi yana ɗaki yana wannan ɗaki ya je ya dawo kuma ya sake dawo lissafin girki ya samu wannan ɗakin da yake sai ya dawo sai zama kawai ya fi ainihin zama a wani daki sannan kuma daga cikin abubuwan da yake yi ne idan ɗaya daga cikin matan ba ta da lafiya sai ainihin tattare ya koma zuwa ga daki mai lafiya a kawai ya ci gaba da zama a can shi malam wannan zai to na farko dai wannan an gina shi akan al'ada ne wanda muke inda mutum ne tafiya ne da ke tafiye ne muna son ya bar wannan al'ada shine al'adan bin girki idan mutum ya tafiya a zuwa take da girki a wannan ranar a ɗakin ta yake inda illan take shine kamar yadda wannan ta faɗa in ya sake wata tafiya ya sake dawa sai zama ɗakin wannan ɗin idan ya sake dawa ɗakin wannan dole akwai tuhuma a ciki za a kaddara kawai da gangan ne yake jinkiri ba ya dawowa yana lissafi yana so ya dawo a ɗakin wannan ba za ka kinga zalunci zai shiga cikin wannan kenan to amma in al'ada ta gudana ana haka mu za mu ce haramun bane abinda mutum yake yi abinda ke zuciyarsa Allah ta'ala shi ya sani don al'adatu masu. in girkin ake biye haka za bara ta laifi ba amma in ne yawan tafiye tafiye ne to Allah a zauna a gyara wannan abu a bi a dinga lissafin kwanaki kawai in yau an kwana ɗaya ɗaya ake yi yau ka kwana a ɗakin wannan ka tafiya gobe ɗakin wannan za ka dawo wanda baka kwana wata ba kan ka tafi in kwana biyu ake kai kwana ɗaya gobe in ka da za ka dawo ɗakin wannan ka cika ka mata kafin ka tafi wacce ka cika mata kwana biyu wannan babu zargi ko min yawan ko duk sati mutum sai tafiya bare sa matsala da iyalinsa ba saboda duk inda ya tafi in ya dawo sai wurin zai je ko kuma zai dawo ya cika ta kwanan kafin ya tafi can to wannan al'adan ta fi kyau akan wacce na bin girki ba ruwanka da girki ko ya zama ita ne take girki ko ba ta girki wannan ba matsala ba ne. kuma girkin ma ai al'adar mu ne da na cewa wai mai girki ita ce mai kwana ai ya kamata ma mara girki ita ce mai kwana ko ba ka bane da girki kan ba tana cikin ba tana can tana ta fama da ne da sauransu to ya zama wanda take fama da kicin din nan ba ita ne mai miji ba wanda take da mijin ko tana fama da mijinta ita kuma tana kicin wannan tana tare da mijinta wannan shine abin da ya kamata a yi amma za ta zo mijinta ya dawo yana bukatanta. ta ko a za a masa wani abu na zo daga kicin duk tana warin hayaki da sauransu maimakon ta yi azonta ta yi kwalliyanta tana jiran miji ta dawo ita ma wannan haka ran da take da girki wacce kuma ita na da miji da haka ne ya kamata a tsara abu amma mun sai muka akasa sai zama na ranar wahalar ki kuma ranar da kike tare da miji kuma kin ga kin gaji kin ɗebi gajiya da sauransu bare samu hidiman da yake bukatawa. to idan ma hakan ne dai aka tafi in mutum matafi ne ya warke da wannan abu in ji na yawan tafiye-tafiye domin a zauna lafiya har a zarge ka kuma gaskiya ne duk matan da za a ce yau ka dawo ran tafiyan ka ka dawo ɗakin kishi ka jibi in ka sake wani tafiyan ma ka sake komin imanin ka wallahi ka shakkan ka kuma ni ban ga laifin ta ba in ta shakkan ka in ta tuhume ka to bai za ka wannan al'adar sai a canja ta kawai shine fi alheri a ba wa mazan wato shawara ko kuma matan su zauna su kira mijinsu a zauna a jara wannan abu kawai a tafi akan kirga kwanaki ba wai ba wai ranakun girki ba maganar mara lafiya sai tare a ɗakin wani inda yan bata da lafiya sai tare a ɗakin mai lafiya wannan shi ma kuskure ne sai dai in mara lafiyar ne ta ba da izini ko kuma rashin lafiyar ya kai ga tana asibiti ko akwai wata mamanta da take jinyanta rashin lafiya ya yi tsanani wannan kuma dole ne za ta koma ɗin koma ɗin amma don ba ta da lafiya kawai shi kenan sai kawai koma wajen ɗin ai shi kwana a ɗaki ba kasuwa wanda ba dole sai ya karu da ita ba ɗaya bai mata kewa ne saboda ka zai kwana a ɗaki amma in ita ne ta ce ba damuwa ba da lafiya ne ka koma can kenan sai koma ko akwai wata wannan yafin don tana jinyanta ko addanta ko mamanta ba su kwana ɗaki ɗaya da ita ba in a in ce misali ba wani ɗaki sai wannan amma in inda izininta ne ko ɗan ciwon kai ne ko wani ɗan abu ƙarami ta ce ka je ka kwana a ɗakin wancan ni ba na jin daɗi wannan abu ne mai kyau ya kyautata mata ta kyautata mata kuma shi ma ya tafi ne a bisa cewa ta yadda wannan haƙƙin nata ta ba wa ƴar uwarta domin ana iya kyautan kwanan ayi ko lafiya kalama za ki ne cewa ni yanzu ina al'ada ko ba ni da nishaɗi ka je ɗakin wance in ya yadda da hakan shi kenan ko na ba wanke kwana na idan kishiyoyinki biyu ne kina iya kyautan kwanan ga wata kowace ce ko da jiya ɗakin ta ya bi to ka je ɗakin wanke ka kwana nan ba da zaɓi dole ɗakin ta zai je in kuma yace na baka kwana na sannan kuma duk inda ya ga dama ya je kwana a ɗakunan matarsa amma ya zama akwai abin nan akwai akwai akwai izini yanzu misali wannan al'adan kamar al'adan jego ne don mace ta haihu tana jego al'adan mu miji yana koma ɗakin ɗaya matarsa ɗin wannan idan al'ada ta gudana a haka ba za a ce ya yi laifi ba domin al'adan mu mai jego ba za ta girki ba wace ce mai girki wanda ba ta haifun ba to shi kenan tun da ba za ta yi girki ba wannan ne mai wahalan gidan shi nan sai ta bar mata mai ta bar mata kwana amma in ba haka ba ai ba magana a ce bare kwana ɗakin ta zai don mutum mata tsaye ne kuma ɗakinsa ɗaya gala za a ce in tana jego sai ya koma anguwa ya je kwana ne sai a ɗakin yake kwana ne ya tara kubera kubera a yi suna ana gama suna shi kenan ya dawo ɗakinsa to kun ga idan wasu kwana arba'in ake yi kwana arba'in ba za a dawo ɗakinta ba in ta girki to amma matsalan ma da ake samu a kwana arba'in in ita mai girki ita ne take gajiya saboda ta saba tana hutun kwana biyu yanzu kwana arba'in kullum tana kicin wata sai ta ce gaskiya ita ba ta yadda ba wancan ta karbi girkin ta kawai sai ta ba ta yadda ta karbi girkin ta amma yanzu yadda hakan shi kenan amma nan ba shi ne ƙa'ida ba saboda da a cewa na aure al'ada yana shiga amma in al'adan za ta cutar a canja ta in ba ta cutarwa suka yi duk suka a haka shi kenan sai su kai wanda take cewa malam miji ne tafiye bar matarsa da ciki to bayan ta haihu sai turo mata saki to yanzu malam tana da idda ne ko kuma dama tun da tuntun ya barta nan kawai ba ita tana da idda dole sai ta idda saboda ai ba wai tana da ciki take sa inda kafin ta haihu ya sake ta to tana haihuwa ta gama ta gama iddanta wa ulatul ahmali ajaluhunna an ya ba ni hamlahun masu ciki ne sun haihu sun soke cikin su amma wanda tun da ta haihu ya sake ta to sai ta jini uku bara a ce ha to ai tun da ta haihu ma bai sadu da ita ma to ai kun dau abu ku kwaɗe ne aka ɗauka cewa hikimar da ta sa ake idda domin a gane mace tana da ciki ko ba ta da ciki yanzu an tabbatar ba ta da ciki Sai wannan hikima ne ba shine dalili ba idda ibada ne idan mun ce gane ana da ciki ko babu ciki shine idda to ai da jini ɗaya ma ya wadatar duk matan da aka sake ta yi al'ada sau ɗaya ya tabbatar ba ta da ciki me yasa za a yi na biyu da na uku a sai ibada ne so da haka ko da shekara goma suka yi ba sa tare in ya sake ta sai ta yi jini uku kafin ta yi aure wannan ne ka'ida saboda wani matsalar kasu ta rabbas na bi an fusi na salata ta za su dole za su zauna jini uku kafin su aure. wannan take cewa malam a ina neman shawara ne kan abin da ya shafi al'amarin aure na mahaifina ya zo ya zo min da wani miji wanda ni ba shi nake so ba to amma na yi haƙuri kamar zan aure shi kuma ita mahaifiyata ba ta san shi ta fi son wanda ni nake so sannan kuma baya ganin daraja ta da ni da mahaifiyata shi wannan wanda babana ke so ni na gani wannan ki kai wa bakwanin ki kara su je su zauna da babanki idan wanda kike son nan nagari ne ba hujjan da za a ce ba za a aura miki shi tunda shi kike so aure ana gina shi akan soyayya shi kuma wanda yake so ba ta so in kuma haka ne sai a jira har sai an samu wanda aka haɗu shi yana so ki kina so amma ba a yi wa mace auren dole ba a mata auren dole matukan ta balaga to da haka wannan ba daidai ba ne tun da ke baya son ki ba ganin girman iyayen ki ki ma ba ta so baban ne yake so to a zauna ki ga babbanin ki manya a zauna da shi me yasa ne ba son wanda kike so me yasa ya dage sai wanda shi yake so a zo a duba a gani idan wani illa ya hango na a addinance ga wanda zaki aura yana da hujja sai a ce to ki hakura da shi shi kuma wannan da ba a son sa shi ma sai a hakura da shi sai ran da aka samu wanda kike so in kuma an gamsar da ke an miki bayani wanda baban yake son shi yake kin gamsu shi kenan sai a muku aure saboda shi aure an gina shi akan soyayya ne dole sai an samu soyayya in ba samu soyayya ba to za a bata ko da soyayyan ma ana batawa zo mu zauna zo mu bata balle sanan an gina shi babu soyayya wannan take cewa tambaya ta akan salloli ne sallan magariba da isha'i da asubahi wanda ake bayyana karatu tace mana ni da yawa sai an yi raka'a ɗaya sai in tuna cewa ana bayyana karatu shin malam ba addini zai yi ya idan mutum ya manta bai bayyana karatu ba inda ake bayyanawa ko zai sujjadan ba addini domin ya rage ne amma su mata bayyana wansu ba irin na maza ba ne in dai karatun kunnen ki ya ji to kin bayyana kirantawa kuma harshen ki ya motsa kunnen ki ma da zai ba mace ba a son ta daga muryarta lokacin da take take sallah da haka zaki ya sirun jihari shine inda ake bayyana wannan kunnen ki ji karatun ki inda ba a bayyana kuma harshen ki kawai ya motsa shikenan in bayyana wurin bayyana cikin koyo wajen wajen koyowa in bayyana da kike kunnen ki na ji ba kamni ba ba ji amma in kunnen ki ma bai ji ba to anan za ki sujudan ba'di da kin yi rage inda ake bayyanawa ta sirran wadda take cewa shin malam a sallar tahajji zan iya zuwa masallaci da qur'ani a hannuna ilimin na karatu na gani na karantawa ne ko kuma shi zai yi aliman yana karatu ba a karantawa manzala ta sama ya hana wannan ya ji wani yana karatu a bayan sai ce waye ne ce ne ta ni ba ran jayya da wani a karatu ba yana yi ina yi ko da ka ba za ki zo ki dauka kina yi yana yi kina bin sa ba ne ce wa idza qara al imam fa ansitu ko idza qara fa ansitu in liman yayi karatu kun shi kun ga sauraro ake yi amma inda za ki rike ne kina dubawa don ki koya wannan sai a ce babu laifi amma shi ma abun da yafi shine ki aje qur'anin ki je wajen wani malami ya koya miki na musamman ko da haka ki sallan ki kina sauraro da kunnen ki kira da yake shi wannan take cewa malam ana dina azumi ne kuma gashi ina da ciki kuma yana bani wahala cikin shin malam zan iya ciyarwa ko kuma dole ne ramawa ne a kaina dole ne ramawa ne a kanki amma ba dole take ramawa yanzu ba ina iya bari sai bayan azumi in kin haihu kin samu lafiya sai kirama a hankali amma ciyarwa ba a ciyarwa in rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewa ko tsufa mu tsoho ba zai warke daga cutansa na tsufa ba amma don kina da ciki ba za a ce a to shikenan ki ciyar kawai shikenan ba kirama bayan kin haihu wasu malayan suka ce ki kara da ciyarwa bayan ramawan saboda da sau binciken wasu suka ce a cikin idan kina yi in kin sha din kanki kike tsoracewa zaki tutu to ya zama kin zama mara lafiya fa ba ki ramawa ne zalla in kuma yaron ki kike tsoracewa ba ke ba to zaki rama kuma zaki ciyar kin ga al'ayi halin akwai rama wannan shine zancen da yake nan akwai masu cewa ba a rama amma ba mu hujja kan wannan hujjan da aka kawo ba hujja bane wanda ta sama malam ne hukuncin mutumin da ya bai wa ɗan kasuwa kuɗinsa yana sana'a da shi duk sati ko duk wata a dinga ba shi riba kuɗinsa kuma duk lokacin da ya nema za a ba shi kuɗe shi. To ban san riban da ake ba shi ba, idan lissafi ake yi abin da aka riba a sati, misali a ce kasuwar tsaye ne ana sayo amfanin gona ne ko wani abu. A sati sai a ba shi a lissafa ga riban da muka fi, kai kana da kashi ɗaya ni na da kashi ɗaya ko kashi biyu wanda yana da kashi ɗaya in haka ne ba laifi amma in dai wai ya karɓi kuɗin ne duk sati zai baki dubu biyar misali ko duk wata dubu goma ko ashirin to wannan riba ne baya halatta riba ne karki ba da kuɗinki ya zama duk wata wai ga abin da za a baki an ƙayyade abin da za a dinga baki dubu biyar biyar ko goma goma ko ashirin ko hamsin hamsin wannan riba ne in ba da baki ne kina ana ƙara miki wannan baya halatta wanda take cewa malam a azumi ne ake bi na guda shida to kuma na rama ɗaya to ina da ciwon koda sai ya zama wannan na rama ma sai da aka kwanta da ni a asibiti ga kuma azumi ya karatu ta ce mana zai ci gaba da neman magani har zuwa lokacin da Allah zai saki warke in kin warke sai kira mu azumi na banan ma karki in ba ki warke ba in kin warke sai ki biya in likitoci sun yanke hukunci suka ce ba za ki warke ba to ki ciyar a maimakon azumi sai wanda suka rubuto masu neman addu'a wasu na yau malam harka da zuwa wasu na neman addu'a akan ƴaƴayensu Allah ya ba su mazaje na gari wasu suna addu'a akan suna da ƴaƴaye wanda suke wato suke dan suke dan gangara ba su suna roƙon malam ya sa su sanya su addu'a Allah wanda zai shi da su wasu kuma suna suna neman malam shi ma ya sanya addu'a ƴaƴansu Allah ya sanya musu albarka da dai sauran masu neman addu'o'i a wato wannan kuma wanda suka nemi a duniya Allah na kai a biya wani bukatun na kai gaba da na ga kowai da za su yi suna a cikin alkashi a yasuwa ya tsara ya samu da الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala muna godiya ga babban malaminmu Sheikh Dr. Abubakar Mukhtar wanda ya taso da shi da tawagansa daga Yola a har zuwa wannan gari namu domin gabatar da waɗannan lekcoci muna fata Allah subhanahu ta'ala ya fara albarka cikin iliminsa da rayuwarsa tsara masa lafiya da imani Allah ta'ala mai da shi gida lafiya a bayan nan a bayyane ke kuma kowa ya sani wannan kungiya ta alistan islamic foundation mobi ita ta shirya wannan taro a da yawa daga cikinmu sun san wannan alistan. obligation wasu kuma ba sani ba a gurguje kaɗan daga cikin manufofin waɗannan wannan foundation ɗin shine samar da asibiti gare ku iyaye mata wanda yake cike da tsari na musulunci ta yadda mata su ne ma'aikatan wannan asibiti wa musulmai insha Allah su kuma za su kula da 'yan uwansu mata ba namiji a wajen namiji da zai wuce wanda ake gono ba insha Allah a yanzu haka wannan asibitin an fara gina ta anguwan kaban nan bayan gidan elwan bamu da nisa da shi daga nan bayan hawa sannan a cikin daga cikin manufofin wannan foundation din akwai ba da gurbin karatu ga mata wannan duka dama ne gare ku da 'ya'yanku idan akwai wacce take da sha'awa na karanta abin da ya shafi likitanci tun daga kan medicine har basic nursing kasa kenan kofa abu da take wannan foundation din tana ba da wannan dama na scholarship matukar dai kin cancanta to za a baki cancanta a cikin karatu in masu secondary school na da grade da ake bukata in yi jam magana ya kare insha Allah a ah, sa'annan kuma akwai shirya a liktoci da kuma wayar da kan al'umma dangane da abin da ya a kiwon lafiya waɗannan su ne manya-manyan manufofin wannan foundation ne kuma gaba ɗayan ku ni ina gayyata ku a madadin sauran jagorori na wannan foundation ne ku sa hannun ku a cikin wannan al'amari da yawa daga cikin ku sun sani suna ciki wasu kuma ba su sani ba akwai numba a cikin wannan bana a jikin wannan bana ga shi akwai lamba na wasa akwai kuma za a iya kiran wannan layin duk wanda take sha'awan za ta shiga wannan foundation din domin tallafawa kofa abu da yake sa'annan bugu da kari duk wacce take sha'awan karatu karkashin wannan inuwa na wannan foundation din ta yi magana ta wannan a number din insha Allah kofa abu da take wannan asibiti ya kusa kammaluwa kuma domin su ake muna fata alal akalli abinda za ki yi addu'a Allah ta'ala tabbatar da wannan a cikin ikonsa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والأخلاق والغنى اللهم برحمتك امنا وقنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة وقرآن تشفي اللهم لنا ولوالدينا لما في الإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اقنا بسنة عن حرامك وغنى بك وبك عن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amen.